Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni ne naku Alhaji Chief Malam Zaki Sahna Sabana Sabatawa. Yau ina cikin wani farin ciki wanda na fadi maka ba za ka fahimci ba kuma ba za ka yi da so shi nidin fadi maka ba. Amma ina so in kara fadi maka ka share ga page saboda kowa duka ga abin da ke tafiya da abin da nake yi. Kaga yau duniya kama da wani ba ta wani in ka ji an ce wani to ka san ba banza bane. Kaga baiwa na Allah ba amma aluki ba shege ba dan adam da yayi sai takara da abinda Allah ya tabbatar to kaga karya shi ɗaya ne ko ya karya ya jima kowa dai in so karya ne to ga wani zance da fadi maka ba ni kan tiktok amma yana baka mamakin na ce ba ni kan tiktok inda ka dai doki ne to ni ni ɗaya gani nan gani nan kowa da number shi ai ko company ne ya isa use number biyu ko uku ko huɗu, ko biyar to amma abin da ya fi dubbai ya zuwa kowa kuma da location shi kowa da sunan shi to ina kana farkar da kai ba shi bane bari mu duba wanga action kamin sanar da kai wani abu mai ban mamaki mai muhimmanci ka subscribe mini kuma ka share shi saboda kowa ya sani a'a ba muna kamfe saboda ka zo bane muna fadi ne saboda kai ne saboda kai da kanka san wani ne ainihin alhaji chief malam zaki sana sabana kaga na ajiye kudi na ciki na sa kudi ciki shi na rufe da abin ko ba haka ba to ba shi ni fahimta na ba karshen eh, eh, eh, comments na ni na ce maka yunwa bai ji na kuma ba ina yi sabar ka zo ba ne ina yi sabar faita da kai in an ce tasiri ko tabdili ni alhaji chief malam zaki na isa kuma ina yi kuma abin da nake yi kenan nan ba aiki ka kudi ka karbi kudi kuma idan da aiki kan an buga turabi an ga an dace a yi ai in an je ta wurin babba kudi duba an aka ce sintabaru wallahi ni mai sintabaru na san wasu sun keɓe wurin su yi magana da shi to wake da ikon shi mai sintabarun da shi, to mai bokan da mai turun da wani wake da ikon su ce min Allah in baka sani ba ce Allah in baka sani ba to na ce maka Allah shi ke da ikon komai da komai da sama da kasa da abin da ke ciki duka da cikin alhairish da mugu duka Allah ke da iko ya control komai da komai to saboda ce maka baiwa na Allah duba wanga action dai action daya daya daya daya uku wannan ka so in baka so ba ka fanci kuma ka share a sani inda kake duka dama mu yi tasrif mu kira kudi kuri ya zo da kake kana fahimta muna son kudin to kudin ma ba mu san shi da muna son kudin da ke game dogo kamar igiya saboda kullun na ga kuna kama ana fida kudin nan daban-daban daban guda guda ne to yau muna son kudin nan yayi dogo ba tun yayyanka ba malam ya ku bi bayan ka zo mu gabar kun fa kun ya sosai Kamani. 0244 0244 73 ita jama yana zuba. <laughs> Kama kuma kana tsoron kudin. 0244 0244 73 0244 0244 73 bare ta zuba ta zuba ana gani kamarar na gani shi. 0244 0244 73 ko 020 17 eh duba mamaki wo kama da wani ba ta wani eh kudi ne aka ce kudi ne aka ce da kudin najeriya da na ghana da na mi da midami ai ba shi ne damuwa na ba kawai ka fahimci ka sam alhaji chief malam zaki shi nan ga kudin nan nan Eh, so Bashiba, madam, me patcho brane, eh, yen baby. Come and let's see something here. Anytime I tell you when I'm commanding money, I'm not using uh, uh, magic. So I won't tell you what you want or what you are expecting me to tell you. I'm telling you what I can tell you so that whether you say you like, you don't like, you follow. If you do follow, then stay away. We have different items here. We have perfume, candle, incense, and then different items here that we use to command money. So wherever you are, these are the items that some of them that we can use to command money here and let the money appear in your room. And we are not forcing you to come, but we are forcing you to know that really. al chief madam Zaki Sahana Sabana Sabatawan. We have different perfumes here that we use to do the work. We have different, different perfumes. This one is not butter, so you can't do any fake one. This one we didn't buy it here, Ghana, from America, from Europe country, we buy this one from. So you see different, different items here, different incense incense here you see them there is perfume there is candle there is so many items here candle and then uh, so many items and let's see if you come here you will see me sitting here the really chief of Zaki, I tell you God bless me already and I have so many certificates here that which shows that the really chief of Zaki, I'm doing my perfect my good job. And I will stay here, I want to tell you, be wise and be careful. Send money for what you need. You are not sending me money to collect money. You are not sending me money for my pocket. You are sending money for what you need. So let's go and see this action again because I want you to understand and know.